an sake ƙara kwana bakwai ko da akwai wanda yake da sauran kuɗi da bai samu ya je ya kai account ɗinsa ba an ƙara kwana bakwai mutum ya je kai saka daga nan yau zuwa sha bakwai ga watan Fabrairu duk wanda yake da tsohon naira ya je ya ajiye a banki saboda haka wannan lokacin 'yan kwanakin da aka ƙara mutane su yi ƙoƙari su koyi waɗannan abubuwan ah, zai taimaka wajen kawo sauƙin mu'amala da kuɗi a cikin ƙasar. Su babban banki sun riga sun tabbatar cewa za su sa ido a kan bankuna don a tabbatar an ba mutane kuɗinsu. Ko kuma ku taimaka wajen sa ido a kan wani suke kucuwa da ATM. Shawarwari da za a ci gaba da bawa al'umma akwai mutanen da suke karɓar kuɗi wajen mutane ko 'yan siyasa ko masu laifi da ba za su je saka da sunansu a cikin banki ba kuɗi masu yawa suna sawa cikin account ɗinsu. Ina ƙara sanar da jama'a cewa duk wanda ya ɗauki kuɗi da yawa ya saka a cikin account ɗinsa. Wanda sun fi ƙarfin abin da da yake shiga cikin account ɗin, to ya sani cewa EFCC na da report. Kuma lokaci zai zo da za su kirawo shi ya yi bayanin inda ya samu waɗannan kuɗaɗe. saboda haka jama'a idan wani mutum ya ba ku kuɗi ya ce ku je ku saka masa a cikin akawunt ɗinku ku yi tunani in dai ba kuna son ku zo daga baya a cafke ku a fara neman ku yi bayani ba ku yi tunani kafin ku kafa irin wannan kuɗaɗen ah, wannan shawara ce ah, ga wanda ah, yake so ya ɗauka amma wannan abubuwa na canje-canje suna zuwa kullum idan sun zo ba zan tsaya dogon bayani ba na riga na faɗi ra'ayina a kan wannan kwanakin baya idan wayannan sun zo aka samu matsaloli irin wannan kokari ake a gyara yadda wayanda suke ba su ake so a wahalwa za a rage musu da wahala kuma za a yi maganin wahalar eh, an ƙara kwanakin nan an cura mutane za su da kuɗin nan da su mint za su ta ƙara buga kuɗi don a samu isassun sababbin kuɗi da za a ba musamman masu karamin kuɗi suke son su yi canjin kuɗaɗe amma kuɗi da yawa ah, idan mutum ya je aje miliyan ashirin miliyan talatin gaskiya kada ya ɗauka cewa zai je banki a bashi miliyan ashirin ko miliyan talatin sabon kuɗi zai karɓi abin da aka ce za a iya karɓa a kowane mako saura kuma ya yi amfani da hanyoyi na wayarsa ko ah, pos da katinsa ya amfani da su a wajen uh, saye da sayarwa ko transfer na kuɗi daga wannan account zuwa wannan account. Allah ya kawo mana sauƙin abubuwa kuma Allah ya ɗaukewa waɗanda suke marasa ƙarfi wannan wahalar da take kai. Waɗanda kuma suke azzalumai waɗanda suka tara dukiya suna tsoron masu kai ta banki Eh, shi kenan ta lalace eh, wannan eh, alhakinmu ne dama ya kama su bai kamata ma a tausaya musu ba ko kaɗan a cikin wannan hali idan mutum yana da kuɗi ko mun yawansa ko miliyan ɗari ne ko miliyan ɗari bakwai ne ko biliyan ne ka je ka kai banki ka sa akawunt ba wanda zai karɓa ka je ka ajiye sannan daga ƙarshe bayan goma ga watan nan da aka ce daga rannan wannan tsohon kuɗin ya je na aiki an sake ƙara kwana bakwai ko da akwai wanda yake da sauran kuɗi da bai samu ya ji ya kai akaunt ɗinsa ba an ƙara kwana bakwai mutum ya je kai saka daga nan yau zuwa sha bakwai ga watan Fabrairu duk wanda yake da tsohon naira ya je ya ajiye a banki ko ya je canza zuwa sabon naira ah, wannan shine sanarwa ah, da zamu yi da kuma ƙara ah, faɗakarwa.